watan zulqaada hijira dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da bakwai ɗari da biyar watan biyar 2026 muna karatun alfiqhul muyassar wa adillatihi min alqur'ani was sunnah na sa'ad yusuf abu aziz jazakallahu khairan muna magana akan kaɗan daga cikin bayanai akan wasu matsaloli da ke da alaka da gado inda a karatun baya yi magana akan kashe-kashe ko rabe-raben da Allah ta'ala yi magana a kansu guda shida wato rabi annif mun faɗi masu cin rabi sai an rabo wato in 1 over 4 الثلث شيكنا الثلث أكنغو أقولكما الثلثان ولا ننبك من أنبكير أبنى جواشين العصبة العصبة تعريفها العتبة جمع آسف كطالب وطلبة وهم بني الرجل وقرابته لأبيه وسمي بذلك للشد بعضه أجر بعض <clears throat> لشد بعده أذر بعض أذر بعض والمقصود به هنا الذين يصرف له الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصابه المقدرة لهم فإذا لم يقبل شيء منه لم يأخذ شيئا إلا إذا كان الآخذ ابنا فإنه لا يهرم بهاله وكذا والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر za yi magana a kan al'asaba al'asaba ko waɗanda idan an gama sallamar kowa a rabon gado sai dukiya ta rabu to a ba wa ake a ce ya kwashe saura na fata mun mun yi bayani a ashabul fara'id abinda ake cewa ashabul fara'id wayannan kashe-kashe da in ka faɗo ciki wanda Allah ya ce a baka da shi ake kira alfardu misali kana cikin masu karɓar rabi ne ko kana cikin masu karɓar kashi ɗaya ne cikin uku ko kana cikin masu karɓar kashi biyu cikin uku ko kana cikin mai karɓar kashi ɗaya cikin hudu ko kana cikin mai karɓar kashi ɗaya cikin shida ko kana ɗaya daga cikin mai karɓar kashi ɗaya cikin takwas ba ke nan ba guda shida annisu arrobo asulis asulisani asulis asulis ولمن كل الأنصار واتو الفرائض نسيبا مفروضا وإدان المسلم يمسك أكذا سوى يا مجردا أقوان أقوان أقوان أقوان شاكتو وانا النوع من الله يسعى باشا كنك سنة شاكتو باشا wancan bane haka ce a bashi sai a bashi wancan bane haka ce a bashi sai a bashi kowa an ba shi da kanshi sai wani abu ya rabu na fata mun gani sai a ce so. waye mafi kusanci ga mutum? kuma na nufi ba mace ban don ba a samun asibi a cikin matan ko dai in wani dalili mai ƙarfi ya sa sai na da asuba kamar da za mu zo mu ji bayanin nan gaba wato da asibi namiji ne waye mafi kusanci ga mamacin sai a ce to kai kwashe dukiyar da ta rage na fata mun gani ko da kuwa yana cikin wanda aka ba su rabin misali kaddara mahaifi ne mahaifi da an ce a ba shi kaɗai cikin shi daban wa li abawaihi ya kulli wahidin minhuma as-sudusu da ta ka ba shi sudusu sa Allah ya ce wa li abawaihi li kulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad ya ka ba shi sudusun ka na fata an gane to sai ana ce in kana lahu walad yana da ɗa ɗannan bani ba na nufi bane ya ka ba uba sudukinta aka je uwa sudukinta aka sallami kowa inda mata aka sallami na fata an gani to sai wani a ya waye namijin mafi kusanci cikin magada ga mamacin ne sai a ce uba ko da akwai ɗan ai ba namiji ba ba a ce da yau amma inda akwai ba namiji to anan sai dokewa sai doke mahaifi tun da shi an ba shi rabansa sai ɗan magana mai kwashe sauran duk da cewa shi ɗaɗa dama a nan ba ma faɗi rabansa ba sai da shi jira yake da gami zai da zai idan ya sallama kowa amma idan mace ce to sai idan ta idan an ba ta rabanta ne wani abu ya rabu sai ce to uban ya ɗauka ya kwashe sauran to ni za ki ce ma'asiki ga yanzu ya fi tudu biyu bai da farbi wajen ta'asiri ya fi da farabi suna jika da farabi ba yi shira ya ta farzu duk inda babin ta fi ne da ita lahan haka ne ko haida sai sai ne haila alwudu ya ce alwala kawai ya fuska <laughs> da aka daidaita mu ya babin shi kenan ala ta hal wannan ta ce ce ma'asibi a kuban nan tana karanta irin su risala irin su ijiya sun jere su a ce ga asibai nan guda kaza minar rijal ya ce daga wannan ce wannan daga wannan ce wannan wato abin da zai sa ka fahimci wane ne mafi kusanci darajar tana zuwa tana zuwa ne da gargadon kusanci na fata an gani misali ɗaya su ne mafi kusanci game da nuna daga nan su ɓangaren ubuwa ɓangaren uba an gani ko daga nan su ɓangaren ne al'ukuwa ‘yan uwantaka to haka abin yake tafiya kuma da yake al'asaba jam'u asib jam'u na asib kamar ka ce ɗalib ɗalaba ɗalib ɗalibi mai neman ɗalaba masu neman plural kenan shi ma asib asaba wannan jam'i jam'i ne da yake zuwa alawa zani fa'ala fa'alatu ana ce mata wato jam'ul illa ne kamar fajir fajara kafir kafara jam'i ne jam'u tafsir amma yake zuwa wannan tsari na fata an gani fasik fasaka zai zo a wannan sigar fasaka fajaran asaba balaba a madadin a ce kafir kuffar ko kafir kafirun duk jam'i ne wato larabci yana da faɗi ne da yawa kuffar jam'i كافرون جمعي كفر جمعي دون نجم كافرين أولئك هم الكفرة الفاجرة هم دينا نجم جمعنا فاجر حتى فجار كفار كافرين كافرون ومن جمع المذكر الثالث وما ليه لديك ɗalib da ƙalaba, wa hun banin rajul da su a asibai su ne banin arrajul ‘ya'yan mutum wa ƙarabatuhu da kuma ‘yan da biyu li'azirihi ta ɓangaren uba makusantanta ta ɓangaren uba ma'ana ɓangaren ujuwa su ne a daraja ta biyu البنوة ɓangaren ‘ya'yan ‘ya'yan al'ubuwa ɓangaren uba kenan wasu mundu zalika wai me yasa aka ba su wannan sunan an ba su wannan suna ne an ambace su da wannan suna ne lishaddi ba'aduhum azara ba'din lishaddi ba'aduhum azraba dai saboda sashen yana karfafar sashi ba annabi musa yake haruna akhi usbid bihi azri ka karfafi wato duniya ta dace saboda sashe na karfafar duniya tashi da waɗannan dangantaka ‘ya'yan ubanni sashe na karfafar sashe da sashe da shi ta ake ce musu asaba walmakko da bihin huna amma abinda yake nufi da su a nan a gurin mas'alar gado allazi mai yi turafu lahu su ne wanda za a miƙa musu za a ba su za a kautar musu da dukiya albaki abin da ya rasu بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصابهم bayan ma'abota kaso sun karbi an wato sun karbi an su ba azum ya karbi da nasibinsa kasansa al-muqaddara lahu wadda Allah ya kaddara musu to abin da ya rabu shi a ban wani sashi ce da muka فإذا لم يسبل شيء منهم لم يأخذوا شيئا فإذا لم يسبل شيء إذا بعد أبن دور الروان هو أن باجر أبن سبا أبن دور لم يأخذوا شيئا وكلا إن أعصبان ما أبن لا تقربا إلا إذا كان الأرصب ابنا فإذا إذا أعصبنا الطهن idan asibi ɗa ne wato namiji ne ɗa da shi wannan sa'i na zai la yi tsoron fi hali sai da a hana masa gado ta kowane ne ba a hana masa gado ta kowane ne sai da ka ɗan yana da ƙarfi a wajen gado sama da kowa shi ƙarfi ya rage ne ɗan ya zanto kamar kawai idan uba ya mutu kawai kujerar zai hau Allah ya ce a ɗan san sanma wasu ne a sakamakon wani sababi akwai waɗanda ba a ture su kamar uba iyaye iyaye ne ba da mata ba a ture su duk yadda za a yi sai sun samu gari haka ne ko haka kuma wato ما أورطا سيما با أطوري هي دبائي وهكا سيما الإعاء وين باو دباء أطوري فوضع أن شامك انتوسك بني فدولة دبلا هنا متزاد غلا تجا وني أزي صبر ساموسا يا هنا متزاد غلا بجيلي با ولا تباك ذلك hakan nan mazajen ne wato asuban nan kuma lalini ya tafi na tarika suna waɗanda suke cancantar a ba su gado kullaha ba ke ɗaya idan lalle zarmina sahabin furuzi a hasa in babu wani daga cikin ma'abuta masu karɓar wancan rabon aka duba cikin magada ba ko da to a su bai kai sai su kwashe gaba ɗaya ma'ana zai iya yiwa mutum ya mutu ko ba a da fardi zai iya yiwa an gane na ke nufi zai iya yiwa mutum ya mutu a cikin masu gadarsa ba wanda zai karɓi duk yankan kasar da muka faɗa eh ko da misali kaddara mutum ya mutu ba su da iyaye yanka sun mutu kaga ashabul furud ne sun mutu sannan kila matarsa ma mata mutu ba su da mace ita ma samu batul farbuci za ta karbi za ta karbi tunuri to yanzu ba ta nita mutu sai ƴaƴansa kadai kaga wannan bai ne sai da aka sai su tashi dukiyar gaba ɗaya idan ma namiji ne guda ɗaya ko namiji biyu ko suna da yawa duk a su da mutum sai su da dukiya su kaɗai in kuma akwai mata sai su da zakar mutum hajjul yi. ko da ka sami wannan mazan da matan ya kori ‘yan uwa in akwai ƙanin kowa shaƙi ko hajji ba za a yi magana su batun da akwai ‘ya'ya akwai yawa malam yake saboda abin da musulun ya yi yato da bukari daga ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alihi kul fara'ida bi ahliha dai wani masu kaso ku ba su kasansu ku riskar da kasansu gare su duk wani ne ta biki duk wani ne ta muyi ku bashi duk wani ne ta muyi ku bashi fa ma tsiya abin da ya rage fali aula rajulun zakar sai a bawa mafi cancantar wato mafi kusanci ga mamaci namiji fali aula rajul zakar kuma namiji saboda asibi shi ne na fata mun gani أقسامها أنا عاصبان أن ربط كما طلب تنقسم العصبة إلى قسمين كنت في جلابي القسم الأول نفرق عصبة نسجية وهم أصناف ثلاثة أنا كعصبة نسجية دكني واتو asaba bi gairihi wanda za mu zo shi asaba asaba nasabiyya wato asibai da suke da alaƙa da na kusanci da mamaci nasaba wato mafi kusanci da mamaci su ne guda uku ko kuma nau'i uku wato su ma sun zama ɗaya uku wato bi ma'ana kun zama ɗaya da jin jirgin na fata an gane asaba bi nafsihi akwai asaba kai tsaye bi nafsihi wajen kun da zakar la yadkhulu fi nasabatihi wa hiya kullu zakar لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى شنو دي وانا نمضي wanda ba wata mace da ta shiga tsakanin wajen na nasabtuwarsa zuwa ga shi mamacin wasan hasiri ce a sanatin arba wannan sun rabu shi ma gida hudu na ɗaya albulura su ne ƴaƴan wata zanna jirgin mai wani ana ta mutu wani part ko wani ɓangaren mai sai al'uduwa bangaren ubanni wa ma zai asali mai ana so musu tushen mamaci ruk din mamaci sai al'ukuwa yan uwantaka wa ma jizo abin ana so musu jizo abin wato wani ɓangare na mahaifin mamaci sun da ɗan uwan mahaifi ne sai na hudu al'umma al'umma ɓangaren ‘yan uwan uba ‘yan uwan uba wato san ma jizubal jaddi ana ce mishi ɓangaren kakar jizubal jaddi Wa duka wa'annan yau da kullum idan mutum na karatun biyu zai fahimce ɓangare na biyu asaba da gairi a su amma sun faru ne a dalilin ne shi wancan bi nafsihi a karan kansa asibi ne Yana kuma asibi ne bi gairi shi ya ta albarka sun samuwar wani ne wahiyar al'unta ita ce nafsi allafi ya kuyi ne farduha an nafsi ita ce duk matar da asalin rabanta rabi take ɗauka في حالة الانفراد yayin da ita kadai ce ta suka kamar ya an ta in kana wahidatan fala hanifu in mace ce ta gaji mamaci ita kadai ce yarsa ba a ba ta rabin dukiya wasu sai kuma فإن كانوا أكثر من ذلك فهم a fa'in kanat wahidatan falaha an-nisf haka ne ko wa in kunna a menene a da للذكر مثل هذا الأنثيين فإن كن نساء من بسنت فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك سنة الثلثان إن كانت معها أخت لها فأثر إذا من من يسيره كما رأيت كان بإرؤوا فعلت نسيبين هو سمد دهتا كينا فإن كنا نساء فوق سنسوي فلهم كل ما ترك فإذا كان معها أو معهن أصل فإذا تعرض إتا كي تعرض سيدنا أصول الأوى صار الجميع حين من أسفى به وهن أربعة أظن في أنا إذا مثل من هذا mace a lokacin da take ita kadai babu namiji da za a ba ta rabi ko idan sai su biyu ne fa zuwa sama kala hunna ta mata ba a kashi biyu cikin uku haka ne ko to idan biyu ne ko sama da haka ta aka sami namiji kwaya ɗaya a tare da su shi shi kaɗai ne namiji a tare da su ɗari ɗuwan su muna gani man inda akwai namiji tare da su ko kuma ita kaɗai ce amma ga namiji tare da ita suka zama ya da kanwa a ya yaya da kanwa ko dai maka mutum haka to samuwarsa ya sa ita mata na ma'ansu ba ina zai da yake sauki idan yana da 'ya'ya mata kana da 'ya'yan mata guda biyu guda uku guda za ta ma da haka amma akwai namiji ta haɗe tak muna ganewa kasantuwa da namiji sai a ce duk gaba ɗaya su sun zama asibai har matan me yasa suka zama asibai sami wannan nufi ɗaya shi ne ma'anar asaba bi gairiki su asibai ne amma bi nafsihi a bi gairiki saboda samuwar namiji sai a ce yanzu su za su kwace dukiyar su ma sun zama a asibai a dalilin namiji ba da karan kansu ba wato ba direct ba ne indirect ne kan na fata an gani ke sa ka ga abin da yake wa hiya al-insa al-asaba bi ghayrihi wa hiya al-insa allati yakunu farduha النصف في حالة الانفراد والثلثين إذا كانت معها أفت أفت لها فأكثر فإن كان معها idan akwai tare da ita yadda ka miki ka bari ai ma ahun nan ko tare da su idan ɗaya'in suna da yawa matan akwai afin ka gane ba akwai ɗan uwa to yanzu tara jami'u dukkan nufi sun yi zama shi na idin asaba ba ai bi hajar a wa hunna arba'un to anan sune guda hudu albintu ayyul banat albintu azul banat na farko ita a ko kuma ya'ya na biyu bintun au banatul ibn akwai a ko kuma in babu ya akwai banatul ibn ya'yan ɗan jikoki ke su ma suna haya su da garwa ya shakinta sai yar'uwa ɗan uwa idan ka mutu ba ka da ya ko ya'ya mata ko ba ka da jikoki mata da za su zo ta hau rasu amma kana da ƙarfiya yaya ko ƙanwa ita ma a lokacin za ta ɗauki rabi ne idan ita kaɗai ma'ana tana zuwa kamar matsayin ɗan ɗan uwarta sai a za ta rabi ai suna da yawa ‘yan uwanta su ma sai su a as-sulusani daidai da abin da ƴaƴa mata ba su ɗauka. muna gani shine al-uktu ayul akhawati shafiƙa. na hudu in akwai al-uktu ayul akhawati li abi ƴar uwa ta kadai ko kuma ɗan uwa mata ɗan uwa mata amma wanda suka haɗa uba li abi su ma suna da ƙarfi in su shaqiqai وكل تلك من هذه الأصناف الأربع دواء من نوع الفضل يكون أسدا بغيره سكن دم أسدا بغيره إن أقوي بيئة وارات وتشنس وهو الأسد شيني بيئة وتسامو من لكي مغانا فهم إن نمج يسام سيدا من نمج من آسدين فيما سندما آسدين على بكي سيد سامي ويكون الإرث بينهم فإذا من تعرفان أتكالنك للذكر مثل حظ الأنسى يلي دلنا نبي قلت كفوديا خيرا ماتا قلت كفودا أنا فإذا ما أتدعي بغيره ميدان هنا في الثالث ما أتد أصدى مع غيره هنا الأصدى مع الغيره العصبة مع الزير عصبة تارد غيره با بنفسه با با عصبة بغيره آه، با عصبة مع الزير كنا إتتواني وهي كل إنسان فهتاج في كونها عاصبة إلى انسان أخرى وكان عصير الأسد مع الغير في سنين فتت من الإناث وهي الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن الأخت لأبي أو الأخوات لأبي مع البنت أو البنت الابن ويكن لهن الباقي من التركة بعد الفروج وتولى الثلاثين فهم ba wanda za a yi shi kawai yanzu yanzu wallahi sai mutum ya zauna ya zarta mishi kuma yana hadda sannan yana munarasa su yau da kullum wato yana yana ce masa asali ma'an kai akwai sa'ad da mutum zai mutu idan ya mutu zai bar guda ɗaya na fata an gani ko kuma jikarsa ta ɓangaren ɗani zuwa ta hau kujerar kujerar ɗaki ne ko na fata an gani to sai don so a nan yanzu babu namiji babu namiji amma yana da ƴar shaƙiƙiya uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma yana da ƴar uwa mai na fata an gani ko kuma yana da ɗan uwa mata ba guda ɗaya ba kuma shaƙiƙai guda biyu ko uku ko sama da haka kaga san hadu da ɗan ko san hadu da bintin ibn jika idan jika ce na fata an gani to a nan yanzu ya waɗannan ɗan uwan naka da ka mutu ka bari ɗan uwanka sisters ɗinka wanda ka mutu ka bari suka haɗu da tsarka mace to ba su ga su ce ma asibai ma'algai asibai ma'algai shi ne nan yake wato ce sai a yi asibai ma'algai wa hiya kullu unsa ita ce duk wata mace تحتاج في كونها آسبة وذات بتاتي وجل إن أنا تسلم آسبة مثلا وذات بتاتي إلى أنسا أخرى أسامية ما سببا تبيت بإتا ما فجان ذلك وكان سور الأسبة مع الغير فأمن أسبة مع الغير من ذو تقيسني كبير في السنين فقد أظن من الإناث لذلك الماتا لذلك الماتا كيف الأخت الشقيقة إن كان هذا هو وهدي أذاء أنا دائما أي الأخوات الشقيقات هو أن أوانك ماتا وهدي أذاء كيف تهدي ما البنت أو بنت الإبن تارد أركا ko jikarka ta ɓangaren ɗa namiji tunda mun ce ta ɓangaren ɗa mata ba ta gado to ka ji ɓangare na farko ko kuma a lokacin aji ɗan uwarka ce da kuka haɗa uba ko da ba ku haɗa uwa ba aula kawa ko kuma suna da yawa ɗin amma li'aji idan ku ɗaya sai suka haɗu na albinci tare da ƴarka au bintul ibni ko jikar ta ɓangaren ɗan na fata an gani to a nan, waya lahunna da baqi min al cire ba'da al-furudi idan akwai wata a ashabul furudi aka sallame su ko kaɗai suka rage abin da ya rage su za su kwashi kuma a ne sun zama a su bai duk da ba na gaban ana kwari al'asaban ma al-zairi ta su mata ne أنا لا تدمع أنسبين على جيل كما لهم في لذا في يوم كلام جاءنا إن شاء الله على أي تهام وانا بيوم سبيل كما ترى هذا في شكاً بياني إذن مزاجه وانا ان كينا بقاطة اللوكة فيه da mutum zai ba wa kansa ya sami malamai masana gado wato ya tsaya ya yi risa sosai kuma ya zanto yana mamarakar abin shi zai sa ya rika rike komai da komai Allah ta'ala ya sami da Allah ta'ala amin